umomi magabata bai iso wa munafikan nan ba ne Allah ya ce tattun rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu da hujjoji amma ba su bi ba da ba su bi ba me karshen al'amarin su Allah ya hallaka su don haka asali abin da shekul Islam yake nufi kenan ya nuna maka cewa abin da yake karantarwa a littafin nan shine ba daidai ba ne musulmi ya yi koyi da halin kafiri to sai ya kawo wannan misali gafa abin da Allah ke cewa waɗanda suka bi son zuciya irin yadda kafiran da suka bi son zuciya sannan suka bi sha'awa yadda kafiran da suka bi sha'awa ga abin da Allah ya faɗa fa a ƙarshen wannan aya ya ce ula'ika waɗannan mutane habitat a'maluhum fid duniya wal akhirah Allah yana ɓata ayyukansu a nan duniya da kuma lahira bi ma'ana ayyukansu sun ɓaci tun daga nan duniya har zuwa kiyama abin nufi daga cikin abubuwan da suke sa aikin mutum ya ɓaci a nan duniya akwai kwaikwayon al'adan kafirai abinda duk aka ce maka wannan al'ada ce ta kafiri to ka nisance ta in baka nisance ta ba to ƙarshen al'amari zai kasance gare ka Allah zai ɓata aikinka tun daga duniya kafin ma a lahira ashe kwaikwayon kafirai yana da haɗarin gaske yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya ɓata aikin mutum ka lura da wannan aya ula'ika habitat a'maluhum fid duniya wal akhira waɗannan mutane Allah ya ɓata ayyukansu ko ko ayyukansu sun ɓaci tun daga duniya har zuwa lahira me dalili saboda sun yi koyi da al'adan kafirai kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablihim min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu da Allah ya kawo magana kun yi yadda suka yi sai ya ce ula'ika waɗanda suke da wannan siffa habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci a nan duniya da kuma lahira ashe duk wanda zai yi koyi da al'adan kafiri to ya mai da hankali ƙarshensa ayyukansa su ɓaci daga duniya kafin a je kiyama Allah shi kare mu akwai ayyuka da dama babu shakka waɗanda in mutum ya aikata ɗayansu Allah yana ɓata aikin shi daga duniya har kiyama wajibi ne mu san su domin mutane da yawa sukan yi tammani idan ka yi sallah sallan nan ta zauna kenan har abada ka yi azumi ladan azumin kananan kenan har abada ka yi zakka wannan lada yana nan Allah ya rubuta shi ba za a share ba har abada la akwai sharuɗa akwai wasu ayyuka da in mutum ya yi Allah yana ɓata duk wani aikinsa da ya yi a nan duniyan kafin a je kiyama komi kyansa wannan abin yana da haɗarin gaske shi yasa shekul islam ya rubuta littafi akan kwaikwayon al'adan arna mutane da yawa sun ɗauka abu ne mai sauki ka ɗauki wannan aya ta 69 ta suratu eh, tauba ka karanta ta ka maimaita ta ka nemi sanin fassaranta wannan zai gwada maka cewa ashe kwaikwayon arna yana da haɗarin gaske a karantarwar annabi muhammad kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim arnan da Allah ya ba su ƙarfi da dukiya da ‘ya'ya waɗannan kafirai Allah maɗaukaki ya ce sai suka bi sha'awa ta zuciya fastam ta'tum bi khalaqikum kuma yanzu kuna bin sha'awar zuciya kamar tamta allazina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum yanzu kuna bin aqida na ƙarya kallazi khabu kamar yadda kafiran da suka bi aqidan ƙarya da Allah ya faɗi haka kaga ya kwatanta rayuwar musulmai na yau da rayuwar kafirai na da sai Allah a ƙarshen magana ya ce ula'ika to duk mutanen nan kab habitat a'maluhum ayyukansu sun baci fi duniya wal akhira a nan duniya da kuma lahira wa ula'ika humul na kuma waɗannan mutane su ne masu hasara ashe kaga kwaikwayon kafiri yana da haɗarin gaske yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum aikin aikinsa ya ɓaci baki ɗaya komi kyansa kuma komi yawansa idan mutum zai kwaikwayi al'adan kafirai to da wuya al'amarinsa bai ɓaci ba abubuwa guda goma sha biyu ne guda goma sha ɗaya sun zo a cikin alkur'ani wanda duk ya aikata ɗaya daga cikin goma sha biyu ɗin nan to Allah yana ɓata aikinsa komi yawan shi kuma komi kyansa sannan kuma kowaye shi kaga dai na farko shine abin da shekul islam ya faɗa a nan don haka yasa a ƙarshen maganar nan yake cewa wa hadha huwa al-maqsud huna min al-aya abinda yasa muka kawo wannan aya na suratul tauba manufar mu kenan mu gaya wa musulmai kwaikwayon kafirai ba abu ne mai sauƙi ba a karantarwan annabi muhammad abubuwa goma sha biyu wannan yana ɗaya daga cikinsu na biyu daga cikin abubuwan da in mutum ya aikata Allah yana ɓata aikinsa komi yawansa kuma komi kyansa shine ittiba'u ma askata Allah a samu kai rayuwarka kokari kake ka bi abin da ke sa Allah ya yi fushi ɗabi'arka ita ce bin abubuwan da suke fusatar da Allah to duk mutumin da yake bin abubuwan da ke fusatar da Allah Allah yana ɓata ayyukansa tun daga duniya kafin a je kiyama wa ya faɗa Allah da kansa ya faɗa a suratu Muhammad Inna ladhina irtaddu ala adbarihim min eh, ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا ladina كرهوا ما نزل الله sanuti'ukum fi ba'd al-amri wallahu ya'lamu israrahum fa kayfa idza tawaffatuhum al-mala'ika yadribu da wujuhahum wa adbarahum zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa a a'malahum duk mutumin da zai dinga bin fushin Allah wannan mutumin ba zai je lahira da aiki mai kyau ba Allah shi kare innal ladzina irtaddu ala adbarihim suwaye ke bin fushin Allah su ne waɗanda suke komawa baya ana yin gaba baya suke yi na'am don mutumin da ya furta kalmar shahada ya zan musulmi kamata ya yi a ce aƙidarsa ci gaba take yi to amma wanda ke bin fushin Allah gashi dai musulmi ne amma aƙidarsa ba gaba take ba baya take inji Allah irtaddu ala adbarihim suna komawa baya akan digadigansu min ba'di ma tabayyana lahumul huda baya ga cewa shari'a ta bayyana gare su Allah ya ce to waɗannan in ka ga musulmi yana ƙoƙarin bin abin da ke fusatar da Allah a shaitanu sawwala lahum shaitan shi yake kawata musu yin haka wa amla lahum shaitan shi yake raɗa musu su bi abin da ke fusatar da Allah zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amri zaka samu waɗannan mutane suna gaya makafirai za mu bi ku ta wani sashin al'amarin ku. domin duk wanda zai bi fushin Allah ko da musulmi ne zaka samu musulmin banza ne da shi da kafiri akwai inda suka haɗu suka zama daidai Za ka tara suna ce ma kafirai za mu bi ku ta wani sashin al'amarinku ta wani sashi dai muna nan musulmai saboda su gani suke babu abin da za su aikata wanda zai sa aikinsu ya ɓaci a wajen Allah Allah ya ce wallahu ya alamu israrahum Allah ya san ganawa da suke yi fa kaifa idza tawaffathumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum yaya halinsu zai kasance lokacin da mala'iku suka zo amsa rayukansu Allah ya ce suna dukan fuskokinsu da ɗuwaiwayunsu mala'ika in ya taho ɗaukar ran munafiki kafin ya fitar da ran sai ya daki fuskansa da bayansa da duka ake fisgaransa Allah shi kare mu me yasa mala'ika ke fisgan rai na mai irin wannan siffa zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah musulmai ne amma ga irin mutuwar da suka yi mala'ika ya azabtar da su kafin ya amshi ransu dalili saboda sun yi ta bin abin da yake fusatar da Allah rayuwarsu maimakon su dinga bin abin da Allah ya yarda da shi sai ka samu suna bin abin da Allah yake fushi da mai aikata shi wa karihu ridwanahu sun kyamaci yardan Allah me ya faru fa ahbata a'malahum sai Allah ya bata ayyukansu akwai wani malami da ake kiransa Muhammadu Tahir bin Ashur ya rasu 1972 Allah ya ji kansa Muhammad Tahir bin Ashur wallahi malami ne daga cikin fitattun malamai da duniya ta samar mutumin Tunisia 1972 ya rasu yana daga cikin malamai waɗanda suka yi hidima ga addini a wannan karni duk da mutum mai shi asalinsa mutumin andalus ne mutumin kasar spain ya dawo uh, suka dawo kasar tunisia suke zama allah maɗaukaki ya ba shi ilimi kwarai da gaske wanda an ce ya samu shaida ta hukuma baya ga cewa ta ba shi alƙalanci a ƙarƙashin masaba ta al'imamu malik sai da ya samu martaba ta ba da fatawa a 1932 har ma ake bashi matsayin shekul islam al-maliki shekul islam al-maliki shekul islam a mazhabar malikiya malami ne kwarai fitacce ya rubuta littafi da ake kiransa a tahrir wa tanwir littafin tafsiri sunan littafin tafsirinsa a tahrir wa tanwir wannan littafin ya ɗauki shekara hamsin kafin ya gama rubuta shi shekara hamsin to amma yana cikin malamai waɗanda a wancan zamani suke da aƙida na at wal islahiyya abinda ake ce ma attajdid wato ƙoƙarin gyara al'amura na rayuwar musulmai kasancewar rayuwa ta samu kanta a cikin wani yanayi musulmai sun samu kansu cikin wani hali na rayuwa yana da wannan aƙida na attajdid don haka littafin tafsirin nasa sai ya yi shi akan wannan tsari ya fi ba da muhimmanci ga balaga a littafin nashi na tafsiri hakika akwai bukatar mu mallake shi ga duba mujallar na goma sha bakwai yana cewa a ƙarƙashin wannan aya da Allah maɗaukaki yake siffanta yadda Allah yake amsan ran wato munafiki domin munafiki shi ya ɗauki wannan siffa mutumin da ya dinga bin fushin Allah a rayuwarsa lokacin mutuwar shi mala'iku in sun zo amsar ran shi suna dukan fuskokinsu uh, suna dukan fuskarsa da kuma duwawunsa kafin su amshi ransa da duka da azaba ake fisgar rai yana cewa a cikin tafsirinsa wa far'un ala tiba'ihim ma askhata Allah wa karahatihim ridwanahu saboda sun bi abin da Allah ya abin da ke fusatar da Allah sun kyamaci yardan Allah shine sai Allah ya ce fa ahbata a amalahum sai Allah ya bata aikin su fa kana tiba'uhum ma asqata Allah wa karahatuhum ridwanahu sababan fil musulmi ne gashi rayuwarsa yayi rayuwa ce ta musulmi amma kuma ya samu wasu siffofi guda biyu a rayuwarsa siffa ta farko shine kyamatar wato bin yardan Allah duk abin da Allah ya yarda da shi bai son shi sannan abin da Allah bai so wannan musulmi shi yake so to tun da waɗannan siffofi guda biyu su tattara gare shi shi yasa Allah ke sa mala'iku su yi ma mutumin nan azaba lokacin mutuwarsa su bugi fuskarsa su bugi bayansa kaga fuskarka ana dukanta ne saboda ka bin yardan Allah sannan a doki bayansa kafin a cire ransa saboda ya bi fushin Allah sannan ƙarshen magana wanda ya bi fushin Allah ya kyamaci yardan Allah a rayuwar shi Allah zai bata aikinsa shi ne ce wa ahbata a amalahum Allah ya bata ayyukansu yana da kyau mu mai da hankali duk abin da aka ce Allah bai yarda da shi ba musulmi ya kaurace masa kuma duk abin da aka ce wannan abin Allah ya yarda da shi Allah yana son shi to kai kokarin aikata shi amma idan aka waye gari siffar rayuwarka ita ce son abin da Allah bai so kin abin da Allah yake so to afa Allah yana iya ɓata aikin mutum a dalilin haka sai na uku abin da ke sa Allah ya ɓata aikin musulmi shine ridda wannan ma ya taho a cikin alkur'ani a suratul baqara wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun suratul baqara aya ta 217 duk wanda ya yi ridda daga cikinku an dinihi ya bar addininsa faya mutu wa huwa kafirun har ya kai ga mutuwa yana kafiri fa ula'ika a a'maluhum waɗannan mutane an ɓata ayyukansu don haka ita ridda tana cikin dalilai da suke sa a ɓata aikin mutum kuma komi yawansa Don mutumin da ya yi ridda ya bar addini ayar alkur'ani ta tabbatar mana Allah ya ɓata aikin shi to amma malamai suna cewa da zai dawo addinin ya yi kyakkyawan tuba wancan aikin da ya yi mai kyau kuma Allah zai dawo masa da shi ka duba tafsirin al'imamu sa'adi yana cewa dallatil ayatu bi mafhumiha anna man da sun ma'ada ilal islam mutum ne musulmi yayi ridda to aikinsa ya ɓaci amma in daga baya Allah ya nufe shi da shiriya ya dawo musulunci yarji'u ilaihi amaluhu to aikin nashi din can da aka bata za a sake dawo masa da shi wa kadhalika man taba min al ma'asi haka nan in mutum yana sabon Allah ya tuba fa innahu ta'udu ilaihi a'maluhu al mutaqaddima abu na hudu wanda ke sa Allah ya bata aikin mutum a duniya shine munafinci mu yi kokari mu raba kawunanmu da siffa ta munafiki wallahi munafiki Allah yana bata aikinsa tun daga duniya komi yawansa wannan ma ya taho ne a cikin alqur'ani misali a suratul ahzab qad ya'lamu Allahu al minkum wal li ikhwanihim halumma ilaina ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي maut fa من الموت فإذا ذهب الخوف bi alsinatin hidad ashihatan alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika ala Allah yasira abu ne mai sauƙi Allah ya ɓata aikin munafiki duk mutumin da ya ɗauki siffa ta munafinci wannan mutumin Allah yana bata aikinsa a nan duniya aya ce ta alqur'ani suratul ahzab hakanan a suratul ma'ida aya ta uku. Allah madaukaki yake cewa wa yaqulu alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin al imamu tabari inda yake fassara wannan aya ka duba mujallal na hudu shafi na 632 tafsir tabari yace yaqulu almu'minun masu imani suke cewa a haula alladhina halafu lana billahi jahda aymanihim kasban innahum haka Allah yake ba da labarin munafiki zai rantse maka da Allah shi musulmi ne aƙidar ku guda alhali a zuciya ba musulmin kwarai ne munafiki ne ne Allah yace habitat a'maluhum ayyukansu sun baci ai zahabat a'maluhum allati amiluha fi dunya batilan la sawaba laha wala ajra al imamu tabari yace abinda Allah ke nufi shi munafiki aikinsa ya ɓaci a nan duniya baya samun lada akan wannan aikin a ranar tashin kiyama me dalili li'annahum amiluha ala gairi yaƙinin minhu bi annaha alaihim lillahi fardun wajibin wala ala sihhati imanin billahi wa rasulihi me yasa aka ce aikin munafiki ya ɓaci saboda lokacin da munafiki yake aiki baya aikin nan da yaƙinin cewa wajibi ne akan sa wannan aikin baya wannan aikin akan cewa yana da imani da Allah yana da imani da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa inna amilu na ha. liyadfa'ul mu'minina biha an anfusihim in munafiki kaga yana wani aiki yana yin sa ne saboda kariya kar asirinsa ya tonu saboda haka duk mutumin da ke da siffar munafinci wannan mutumin Allah yana bata aikinsa tun daga duniya Allah shi kare mu kokari ya kamata mu yi in ma mu ɗauko littafai da suka yi magana akan siffofin munafikai ko kuwa mu saurari wa'azin da malamai suka yi a kan siffofin munafikai mu nisance su domin duk mutumin da ya ɗauki siffar munafiki to fa aikinsa yana ɓaci a nan duniya Allah shi kare mu abu na biyar da ke sa aikin mutum ya ɓaci shine shirka shirka komi ƙanƙantanta tana ɓata aikin musulmi Allah shi kare mu wannan maganar ba ta annabi Muhammad ba ce magana ce ta Allah a suratul tauba aya ta goma sha bakwai ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri ula'ika habitat a'maluhum wa fin khalidun Allah ya ce munafikai eh, mushrikai bi ma'ana waɗanda ke shirka da Allah ba sa riƙon masallatan Allah a ce a kafiri shi za a bashi kulawa da masallaci wannan ya aku zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai ke kulawa da ɗakin Ka'aba Allah ya saukar da wannan aya yake magana akan matsayinsu wa ya cancanta a ce suna kulawa da masallaci su ne masu imani amma shi mushriki wanda ke shirka da Allah Allah ya ce ulaika habitat amaluhum ai duk wanda ya shirka Allah ya bata aikinsa wa fin narihum khaliduna sannan masu dawwama ne cikin wutar jahannama kamar kuma a suratu zumar inda Allah ya faɗi magana mai tsanani maganar da tafi waccan tsanani kaga a waccan aya ta suratu tauba aya ta goma sha bakwai Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum mushrikai Allah ya bata ayyukansu ayyukansu sun baci wa fin narihum khalidun amma maganar da tafi wannan tsanani ita ce ta suratu zumar aya ta 65 walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min khasirin wannan magana tana da tsanani waccan aya Allah ya tabbatar da cewa wanda ke shirka Allah ya bata aikinsa na'am umuman ula'ika habitat a'maluhum wa fi narihum khalidun a wannan aya Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika ya kai Muhammad mun yi maka wahayi kuma ba kai kadai ba mun yi irin wannan wahayi ga annabawa da suka gabace ka mun faɗa maka mun faɗa ma annabawan baya la'in asharakta da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikinka ya ɓaci maganar ana yin ta ne da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don a nuna maka girman hadari da ke tattare da shirka Allah ya ce wa annabi Muhammad da za ka yi shirka to da aikinka ya ɓaci kuma maganar ba kai kaɗai muka faɗa ma ba mun faɗi wannan magana ga annabawa magabata wala na min minal da kuma da za ka kasance cikin masu hasara al-imam al-qurtubi Allah ya masa rahama <clears throat> a tafsirinsa yana fassara wannan aya yake cewa istaghfara ulama'una bi qawlihi ta'ala la in asharakta la yahbatanna amaluka Allah yake cewa annabi Muhammad da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikinka ya baci. al-imam al-qurtubi yace qalu malamai suka ce wa huwa khitabun lin-nabi wannan maganar Allah yana yin ta ne da annabi Muhammad da za ka yi shirka ya kai Muhammad da aikinka ya baci amma wal muradu ummatahu ba annabi ake nufi ba al'ummarsa ake nufi me yasa li'annahu yastahilu min ridda shar'an an sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shirka ba ba zai taba yin shirka ba tunda Allah ya faɗi irin wannan magana da wa yake nufi mabiyan annabi Muhammad su ake nufi hakanan ashabu shafi'i suke cewa bal huwa khitabun lin ala tariqi taglid ala al al-imam shafi'i da almajiransa suna cewa wannan maganar yadda ka ji ta haka ake nufi Allah bai yi ta gare mu ba yayi ta ne ga annabi Muhammad saboda zai ishara gare mu mu yadda Allah ya faɗa haka ake nufi da za ka yi shirka ya kai Muhammad da aikinka ya ɓaci wa bayanu anna nabiya ala sharafi manzilatihi al-imamu shafi'i da almajiransa suna cewa Allah ya faɗi wannan maganar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne saboda ya karantar da mu cewa duk matsayin da annabi ya samu ka duba da irin matsayi na manzon Allah annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ala sharafi manzilatihi law asharaka la habita amalu kamar Allah yana gaya mana ne ya ku al'umar annabi Muhammad ku sani ku dubi darajar annabi wallahi duk irin yadda annabi ya samu daraja da zai yi shirka ɗaya da aikinsa ya ɓaci kaga wannan ishara ce gare mu fa kaifa antum to yaya ku kuma annabi kansa da zai yi shirka da aikinsa ya ɓaci bare ku lakinnahu la yushriku li fadli martabatihi sai dai shi annabi ba zai shirkan ba saboda darajar da Allah ya bashi don haka ku ne kuke cikin hadari Allah shi kare mu abu na shida wanda ke sa aikin mutum ya ɓaci a duniya ya zo cikin alqur'ani shine alkufru bi ayatillah ka kafurce ma wata aya daga cikin ayoyin Allah domin akwai waɗanda ke kafirce ma wata aya su yi imani da wata aya wanda duk zai zaɓi wata aya ya yi watsi da wata aya ta wanda mutumin Allah ya ɓata aikinsa wato shi Allah ba a canki-canki cikin al'amarinsa ko dai ka karɓi addinin baki ɗayansa ko ka bar shi baki ɗayansa amma ka ce i eh, a baza min addinin akan tebur in ɗauke na ɗauka in bar na bari to idan ka ɗauke na ɗauka sai Allah ya tara ayyukan naka gaba ɗaya sai ya ɓata yace shi kuma bai so ka duba suratu ala imran innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adhabin alim Allah ya hada mutane kashi uku da wanda ke ƙaryata aya ay ya kafirce ma wata aya da wanda ya kashe annabin Allah da wanda ya kashe malami mai wa'azi Allah ya hada su guda sai ce ula'ika duk waɗannan mutane ukun habitat a'maluhum fid dunya wal akhira aikinsu ya ɓaci tun daga duniya kafin ma a je lahira wanda ya ware wata aya yace ta wace banda waccan eh, wancan ba taka bace to aikin naka baki ɗaya Allah ya ɓata tun daga duniya kafin a je lahira wa malahum min sannan ba su da wasu masu taimakon su abu na bakwai wanda ke sa aikin mutum ya ɓaci a duniya shine a samu kyamar sunnar annabi Muhammad a zuciyar musulmi Allah shi kare wallahi wannan hadarinsa ya fi kowane girma kana iya kare kanka daga shirka kana iya ƙoƙarin kare kanka daga siffofin munafinci amma kaga kyamatar sunnar manzon Allah hadarinta ya fi komai muni Allah shi samu gane wannan bai zo a hadisin manzon Allah kadai ba ya zo a cikin ayar alƙur'ani a suratu Muhammad aya ta tara walladina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum eh, Allah ya fara cewa to kafirai ne sannan sai ya ce zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum sun kyamaci abin da Allah ya saukar sai kuma Allah ya bata ayyukansu don haka duk wanda a zuciyarsa ya ji yana kyamar wata sunna ta manzon Allah wannan mutumin sa yana baci a duniya baki ɗaya a ranar tashin kiyama ba shi da rabo mutane sun ɗauki wannan abin da sauki har an samu wasu a waɗannan 'yan kwanaki da suke muhawara a game da hukuncin yanke hannu da aka yi ma wani mutum da ake kiransa malam buba bello jangebe uh, shekara ta dubu biyu ko a shekara ta dubu biyu an yanke ma wani mutum hannunsa saboda an same shi da satan saniya aka samu musulmai ƙarƙashin abin da suke ce ma civil rights congress of nigeria suka fara muhawara ta hanyar intanet twitter feed ta hanyar intanet suke tattaunawa a twitter feed blog and facebook debate har ma a ƙarƙashin abin suna cewa manufarsu ita ce Nigerians could air their opinions on Sharia law as a whole abin da yasa suka kawo mas'ala ta wannan malam Buba eh, Bello Jangebe da aka yanke masa hannu a shekara ta dubu biyu saboda an same shi da satar saniya sun dawo da wannan mas'ala ne saboda 'yan Najeriya su ba da ra'ayinsu on Sharia law as a whole su ba da ra'ayinsu akan abin da ya shafi shari'ar musulunci baki ɗayanta. 'yan Najeriya su ba da ra'ayinsu kan abin da ya shafi shari'ar musulunci baki ɗayanta. Na'am, za ka ɗauka babu shakka al'amari ne na siyasa tunda shari'ar da aka kaddamar duk wancan lokaci shari'a ce ta siyasa asali. To amma idan aka ce za a yanke hannun wani a ƙarƙashin sunnar annabi Muhammad. An dawo magana akan shari'ar musulunci. tattauna wannan al'amarin ta hanyar intanet yana da hatsarin gaske domin a ƙarƙashin wannan kafiri zai samu dama tun da intanet ba shi da ƙa'ida aiko idan ka buɗe wani shafi na intanet domin tattauna wani matsala wata matsala kowa yana iya shigowa wannan shafi ya faɗi abin da ya ga dama za a samu kafiri wanda ke ƙoƙarin dama ya faɗi magana na ɓatanci ga manzon Allah yanzu ka ba shi wani shafi da zai tallata ya rubuta abin da musulmi zai karanta in ma na ɓatanci ga manzon Allah ko ga sunnar ko ga sunnarsa ko kuma ga addinin musulunci baki ɗayansa kai zaka ce ai kai musulmi ne zaka iya kiyaye kanka ba za furta kalma ta batanci ba amma shi wancan kafiri fa shi wancan munafiki fa idan kuwa aka samu har kyamatar wata sunna ta shiga zuciyar wani musulmi a dalilinka to fa aikinka ya ɓaci ka koma suratu muhammad والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم daga lokacin da ka fara kyamatar shari'ar musulunci ka ina jin kyama a ce an yanke hannun mutum saboda ya yi sata daga lokacin da ka fara jin kyamar shari'ar musulunci daga wannan lokacin mala'ikan rahama ya rufe littafin aikinka batun a karɓi aikinka ya ƙare wannan ba maganar annabi muhammad ba ce magana ce ta allah kuma yana da kyau mu gane kar mu daidaita addinin musulunci da sauran addinai na duniya domin sauran addinan duka ƙarya ne wannan addini ko addini ne na allah addini ne da allah mahalicinka ya saukar da shi addini ne da wanda baya ɗaukan wargi kar ka yi tamanin yadda kirista yake da damar ya shiga addininsa ya faɗi ra'ayi ya yi ɓatanci ga addininsa kai ma kana da wannan dama Allah ya saukar da musulunci bai ba mu dan adam zabi ba ya kuma gama musulunci ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam al-dina ya dauki ki ya kulle ya aje kin nan a gurin sa babu dan adam da ke da ikon ya bude wannan kofa ya shiga dakin wallahi babu shi kuma duk mutumin da yace zai yi wa musulunci shi shigi addinin sa ya ɓaci ka'idar kenan kuma shi Allah dan addinin ku ya baci baya rige shi da komi sannan ka koma suratul tauba waɗanda ke da wannan siffa Allah ya ce munafikai ne aya ta 65 yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum a suratul tauba aya ta biyar. Allah ya ce da zaka tambaye su me yasa kuke tattauna al'amarin addini za su ce inna ma kunna nakhudu ai muna hira ne kawai yanda akan buɗe shafi na intanet ayi hira haka ne muke hira wa al'abu muna wasa muna gwada fahimtar juna Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa a kansa ne za ku yi izgili sai Allah ya ce la ta'taziru ba a ma son ku ba da hanzari ba a son ma ka ba da uzuri ba za a karɓi ka ba a ranar tashin kiyama Allah ya ce kad kafartum ba da imanikum kun riga kun kafirce bayan da kuna da imani don haka babu abin da za ka yi a musulunci a ce ba ka da uzuri sai cin mutuncin addini wallahi inda duk musulmi aka samu ya takali musulunci wannan musulmin ba shi da uzuri gaban Allah a ranar tashin kiyama la ta'taziru Allah bai karban uzurin ku na'am ka bude shafi na intanet saboda tattauna al'amarin addini kuma ya zama izgili ga addinin musulunci shari'ar da aka bude a jihar Zamfara da sauran jihohin arewa na baguwa da shari'a ma ta mace tuni ko to baka barin ta haka me ya kai ka bude wani shafi na intanet ka tattauna mas'ala na sunnar manzon Allah shari'a ma da ba a yinta idan fatakka shine kar ai shari'a to ma ba a yinta ai ko shari'ar ba a yinta shikenan sai kai hakurin ka amma ka bude shafi na internet saboda tattauna sunnar manzon Allah kai kana ganin wasa ne to ba a wasa da addinin Allah ka duba asarimul maslul littafin shekul islam ibn taymiya akan hukuncin wanda yayi ridda ya kawo ayan nan ta suratul tauba sai ya ce wa hadha nassun fi anna al-istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufr an samu nassi ayar alqur'ani wanda duk zai yi izgili da Allah ko yayi izgili da ayoyin Allah ko da manzon Allah to babu shakka yana tare da kafirci kuma ka duba fiqhu sunna littafin eh, sayyid sabiq ah, sayyid sabiq mujallad shafi na 437 yana kawo bayani akan mas'aloli na ridda yana cewa wa min al-amsilati dallati ala kufri sabbun nabi aw al-istihza'u bihi wa kaza sabbu ayyi nabiyyin min illahi wanda ya zagi annabin Allah yana ridda wanda ya izgili da addinin Allah yana ridda sai ya kawo magana akan zagin addini ya ce a taanu fil kitabi wa sunna a samu musulmi ya soki imma ayar alƙur'ani ko ya soki sunnar manzon Allah da zaran musulmi ya soki aya ko sunna to yayi ridda haka nan ibnu hazmi ka duba littafinsa al-faslu fil milal wal ahwa wan nihal ibnu hazmi din nan me wannan littafin kitabul fasli fil milal ya rasu hijira na da shekara 465 shekarunsa 966 da mutuwa yanzu 966 rabonsa da duniya a littafinsa mujallar na uku shafi na biyar ya ce duk wanda ya yi wasa da al'amarin addini ya yi ridda fanassa subhanahu wa ta'ala annal istihza'a billah au bi ayatihi au bi rasulin min rusulihi kufrun mukhrijun min al-iman ba kuma shi kadai ba al-imam al-qurtubi shi kuma ya rasu hijira na da shekara 671 kenan shekarunsa 760 da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi ka duba tafsirin da ya ma wannan aya mujallar na hudu shafi na ɗari biyar da ishirin da hudu ya ɗauko maganar alƙadi abubakar bin al-arabi ahadu a immatul malikiya yana cewa wanda duk yayi wasa da al'amarin addini yana ridda kuma ko da rawani ne rawani an naɗa saboda addini sai kai izgili da wannan rawani kana fita musulunci gemu mutum ya aje saboda addini kai izgili da shi a dalilin izgili da aje gemu kana barin musulunci don haka addini gaba ɗaya ba a masa shishigi ba shi kadai ba kuma akwai wani malami da ake kiransa al-baghdadi alauddin ali bin muhammad bin ibrahim wanda aka eh, tafsirinsa ya shahara da suna tafsirul khazin ya rasu hijira na da shekara 725 shekarunsa 706 rabuwarsa da duniya yanzu Allah ya ji kansa mujallad na biyu shafi na 320 yace al istihza'u billah kufrun wal iqdamu alaihi yujibul kufra izgili da al'amarin Allah kafirci ne kuma tinkaran hakan ka tinkari abin da ya danganci izgilin ma haramun ne sannan al-imam al mai rasuwa hijira na da shekara 791 shekarunsa 640 da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa yana da tafsiri ana kiransa anwaru tanzil wa asraru ta'wil uh, nasiruddin abu sa'id abdullahi bin al-baydawi a tafsirinsa mujallar na farko shafi na 411 shi ma ya ce izgili da addini babu shakka yana sa mutum ya yi ridda hakanan al'imamu shaukani asalin sunansa muhammad bin ali ash-shaukani tafsirinsa mai suna fathul qadir al'imamu shaukani shekarunsa 176 da mutuwa yanzu allah ya ji kansa ka duba tafsirinsa fathul qadir mujallar na biyu shafi na 377 shi ma yayi bayani cewa izgili da al'amarin addini ridda ne kad abhartumul kufra bima waqa minkum min al-istihza'i al-mazkur ba'da idharikum al-iman shine fasaran abinda Allah ke faɗa a can yake cewa la ta'taziru hakanan al-imam al-qasimi Muhammad Jamaluddin al-Qasimi yana daga cikin manyan malamai da aka samu a wannan karni shekarunsa ɗari da tara da mutuwa yanzu yana da tafsiri da ake kira tafsirul qasimi Jamaluddin al-Qasimi tafsirin sa yana da kyau mujallar na hudu shafi na 162 in ka duba nan ma haka zaka gani ga kuma al imamu Sa'adi Abdurrahman bin Nasir Sa'adi shekarunsa 55 da mutuwa yanzu yana daga cikin manyan malamai da aka samu kasan Saudiya a wannan zamani Allah ya masa rahama yana da tafsiri da ake kira tafsirul karimin rahman ka duba mujallar na farko shafi na 442 hakanan abubakar aljazairi shi ma yana da tafsiri da ake kira aisaru tafasir mujallar na biyu shafi na 390 bil haƙiƙa babu wani littafin tafsiri da zaka duba wanda baka samu bayanin malamai akan cewa wasa da al'amarin addini ridda ne ba dogaro da hadisan manzon Allah masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu biha darajatin wa annal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yulqi habalan hawi biha fi nari jahannam sau da yawa mutum yakan furta kalma ɗaya kalman nan ta shafi yardan Allah lokacin da ya faɗi kalman bai damu ba bai kula ba bai ganin yayi wani abu amma kalmar tana da kyau Allah yana son irin wannan kalma a dalilin kalman nan sai Allah ya ƙara ɗaukaka masa darajoji a nan duniya sau da yawa mutum yakan furta kalma ɗaya la yulqi laha lokacin da ya faɗi kalman bai damu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai sani ba ya hawi biha fi nari a dalilin kalma ɗaya ɗin nan tak zai faɗa wuta jahannama ga riwaya ta al-Imam Muslim innal abda la kallamu bil kalimati ma bayyanu ma fiha ya hawi biha fi nari ab'ada mimma bainal maghribi wal mashriqi akan samu mutum ya furta kalma ya faɗi magana yana ganin ba komi wannan fa annabi yana karantar da mu ne mu gane haɗarin musulunci mutum zai furta kalma da bakinsa in ji manzon Allah yana ganin babu komi alhali a dalilin wannan kalma zai fada wuta zurfin inda zai tafi a cikin wutar jahannama ya fi nisan da ke tsakanin gabas da yamma a dalilin kalma ɗaya da ta fito daga bakinsa ga kuma wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim yawm al-qiyamah illa hasaidu alsinatihim akasarin mutane in ka gansu a cikin wutar jahannama abin da ya kai su shine harshen su saboda haka mutum ya mai da hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari sahihu Muslim man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ke imani akwai Allah akwai ranar haɗuwa da Allah in ka yi imani akwai ranar da zaka haɗu da Allah to ka faɗi alkhairi in ku ba alkhairi zaka faɗa ba kame bakinka kai shiru saboda harshe yana da haɗari Allah shi mu gadi abu na takwas wanda ke sa aikin mutum ya ɓaci wato shine rashin girmama annabi Muhammad rashin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashaqatul rasul da hana mutane su bi addinin Allah da mai akwai mutanen da sun ƙi gaskiya kuma sun ƙi barin wasu su bi gaskiya to ka hana wani ya bi gaskiya a dalilin haka Allah yana ɓata aikin mutum shi ma yana suratu Muhammad innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurru Allah shay'a wa sayuhbitu a'malahum ka duba tafsirin ibnu kasir ibnu kasir ya ce Allah yana bada da labari yukhbir ta'ala amman kafara wa sadda an sabilillah wa khalafa ar-rasul wa shaqahu wartadda anil iman min ba'di ma tabayyana lahu al-huda innahu lan yadurra Allah shay'a wanda ya kafirce bai cutar da Allah wanda ke faɗa da addinin Allah bai cutar da Allah sai dai kai ka gama kai ta wahalar banza in ji Allah maɗaukaki ka hana mutane su bi gaskiya ɗin ka yi ta yi za ka yi iya ƙoƙarinka ne ka mutu kuma za su san gaskiya lan yadurru Allah shay'a amma abin da zai faru shine wa sayuhbitu Allah amalahu Allah zai bata aikin shi dalilin ka kyamaci sunnar manzon Allah kuma ka hana mutane su bi addinin Allah ka duba fassaran ibnu kasir da yamma wannan aya abu na tara ake cewa su'ul adabi ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am wato shine rashin ladabi ga manzon Allah kamar yadda ya taho a suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi ya ku masu imani kar ku daga murya sama da ta annabi muhammad wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun a farkon sura Allah ya mana wannan gargadi kar ku ɗaukaka muryarku sama da ta manzon Allah domin aikin ku zai ɓaci alhali ba kuma sani ba wanda duk ya wato ya daga muryarsa sama da ta manzon Allah a dalilin haka Allah yana bata aikinsa wato wannan yana gwada rashin ladabi kenan ga annabi Muhammad wannan ya shafi sahabbai da suka yi zamani da manzon Allah don haka yasa lokacin da ayan nan ta sauka na abubakar yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wallahi la ukallimuka illa ka akhi sarar to mun ji ga aya fa ta sauko akan daga murya in muka daga murya sama da taka Allah zai bata aikin mu to daga yau maganar da duk zan yi da kai rada zan maka sai dai kai hakuri da ni in ji sayyidina Abubakar ke ne rada zan yi zuwa zan yi kusa da kunnan ka in faɗa a hankali in ma nesa nake zan dai faɗa a hankali kalhamsi in baka ji ba ba ni bane tsoro nake kar aiki na yi baci manzon Allah yana duba majalisinsa sai ya rasa Thabitu bin Qais annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya ina sabitu bin kaisu ban gan shi ba a majalisi a yau in ji anas bin malik hadisin yana sahihul bukhari kitabul manakib babi na alamatun nubuwa fil islam hadisi na 3417 فقال رجل sai wani mutum a majalisin manzon Allah ya ce ya rasulullah ana uallimu laka ilmahu zan tafi in nemo ah, masaniya game da inda sabitu bin Kaisi yake don ba shi nan a majalisin a yau fatahu sai wannan mutum ya tafi gida fa wajadahu jalisan fi baitihi ya samu sabitu bin Kaisi yana zaune a gidan shi munakkisan ra'sahu ya sunkuyar da kai ya hada kai da gwiwa ya yi shiru فقال ya شأنك لافيا فقال يجي شر same بني شر يا ساميني يا zai same ka Sabitu sai ثابت سيجي kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi mutum ne mai babban murya kasan wasu mutane haka Allah ya halice su ba su iya magana a hankali wani muryarsa tana da ƙarfi to haka na sabitu bin qais yake muryarsa tana da girma ga kuma aya ta sauko daga yau wanda ke daga murya sama da ta annabi aikinsa fa zai baci bai sani ba shi kuma gashi halittarsa kenan shi yasa ya koma gida ya haɗa kai da gwiwa hankalinsa ya tashi domin ku Allah ya ce an tahbata a'malukum wa antum la tashuru ko ba ku sani ba aikin ku ya ɓaci yace to ni na sani saboda ni na san irin muryata aiki na ya riga ya ɓaci ho min ahlin nari tunda aiki na ya ɓaci ina cikin yan wuta kaji abin da ya tada hankali na na kasa ma fita in je majalisin manzon Allah ai wannan mutumin sai ya dawo ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka aike ni kuma na tafi ga sako ga halin da na samu sabitu bin qais yana cikin damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa izhab ilaihi sake komawa gidan in ka jefa kullahu ka ce masa innaka lasta min ahalin nar walakin min ahalil janna ka je ka gaya masa ka ce in ji ni kai sabitu bin qais baka cikin yan wuta kana cikin yan aljanna shine Anas bin Malik yace fa kunna narahu yamshi baina adhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil janna don haka sahabbai duk inda sabitu bin qais ya girma sai a dube shi a ce oh ku duba ga dan aljanna ya wuce kuma babu shakka hakan ne domin ya samu shaida a fili kuma yadda manzon Allah ya faɗa sai ya samu tabbacin haka don da aka taho yakin al-yamama a wannan yaki yayi mutuwar shahada Allah shi kara masa yarda don haka lallai daga murya sama da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dalilai da kan sa aikin mutum ya ɓaci a dalilin haka ne yasa sayyiduna umar lokacin da yake halifanci baya yarda a ɗaga murya a majalisin manzon Allah a masallacin manzon Allah a duba tafsirin ibnu kasir zaka gani har ma wata rana sayyiduna umar yake jin wasu mutane fil masjid qad irtafa'at aswatuhuma muryarsu ta daga faja'a yazo ya samu waɗannan mutane guda biyu yace man antuma min aina antuma daga ina kuka zo dama sayyidina umar yana rike da sanda daga ina kuka zo suka ce min ahli ta'if mu ba yan gari bane mun fito daga ta'if fa sai ya ce musu law kuntuma min ahli al-madinati la auja'tukuma barban da yan gari ne da kun sha dukan tsiya ya za ku daga murya masallacin manzon Allah ba ku jin abin da annabi ya faɗa aikin mutum sai ya ɓaci a dalilin haka wannan yasa al-imamu malik kasan madina aka haife shi nan ya girma nan ya yi karatu nan ya karantar Allah ya masa rahama al-imamu malik ake ba da labarin in ka duba tartibul madarik mujallar na farko shafi na 152 idan yana majalisinsa majalisinsa majalisuhu majalisu hilmin wa waqarin majalisi ne wanda ke da nutsuwa laisa fihi shay'un min al-mira'i wal duk wani majalisi na malamai in ka tafi zaka samu akan yi hayaniya amma banda majalisin al imamu Malik me yasa saboda ba a daga murya a masallacin manzon Allah saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na goma wanda a dalilin sa aikin mutum yakan ɓaci at takzibu bi ayatillah wa liqa'il akhirah mutumin da duk aka samu ya karyata haduwa da Allah a ranar tashin kiyama aikinsa ya baci domin yana daga cikin manyan ayyuka na aqida Allah ya ɓoye al'amarin kiyama karka yadda a samu kana da shakka a kai Kisa galibi annabi kan ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir billahi wal yawmil akhir daga imani da Allah sai imani da ranar ƙarshe waɗannan suke da wahala ka duba suratul a'raf walladhina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun abu na goma sha ɗaya shine mutum yayi aikin lahira dan ya samu duniya subhanallah lokaci yayi ya kamata mu dakata haka idan Allah ya kai mu wani mako za mu ƙarasa bayani akan abubuwan da mutum ya aikata su a dalilin su aikinsa kan ɓaci cikon bayani akan abin da shekul islam ya kawo ƙarshen maganarsa akan fassarar wannan aya ta 69 na suratul tauba Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure da yawa ko marhaba an yi sanarwa game da mutane su daina zama a motocinsu saboda sauraron karatu babu shakka wannan sanarwa an yi saboda la'akari da abin da ke aukuwa don kuma taimakawa su masu motocin domin an samu wani mutum yana kokarin buɗe motar wani wannan dalilin yasa suka yi wannan hukunci amma ah, muna ganin akwai kuskure cikin hakan ba laifi ba ne don mutum ya zauna motarsa ya saurari karatu illa dai iyaka su 'yan agaji muna ba su shawara su sake la'akari da matakai na yadda ya kamata a bi a gane barawo din bambancin mai mota da kuma barawo amma bai kamata a hana mutane zama a cikin motocinsu su saurari karatu ba yin haka zai zama kuntatawa ga al'umma kwarai duk da yake an yi da nufin gyara Allah ya saka da alkhairi bisa ga wannan kyakkyawan niyya wannan ya ce ina son a taimaka min da addu'a akan waɗansu bukatu Allah shi biya mana bukatunmu na alkhairi baki ɗaya wannan mai tambaya ya ce ka yi bayani cewa kwaikwayon kafirai na sa Allah ya ɓata aikin mutum kwarai kuwa ina son malam ya ƙara bayani akan irin hanyar da mutum zai kwaikwayi kafirai ɗin shine littafin nan littafi ne guda shine muke bi in ka bi shi a hankali zaka ji ayyukan gaba ɗaya an rubuta a cikin sha Allah illa dai a takaice aikin da ake haramta wa musulmi ya kwaikwayi kafiri shine ta zai iya taba aƙidarsa da kuma aikin da ya zamanto ya saba ma sunnar annabi muhammad to hakika abu ne wanda ke bukatar bayani mai yawa shi yasa shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafi musamman a kai iktida'u siratul mustaqim li mukhalifati ashabil jahim ko shi wannan mai tambayan ya ce waɗanda suka yi izgili da sunna in sun ka tuba Allah zai kware kuwa duk wanda ya tuba komai girman zunubinsa kafin ya bar duniya Allah zai gafarta masa zunubin shi Allah ya mana gafara baki daya wannan mai tambayar ya ce kyamar sunna to mutane da yawa suna kin gemu da ɗage wando suna yin izgili ga mai yin haka a yi mana nasiha akan haka ta muna kan nasiha a cewa kyamar gemu din babu kyau hakanan ɗage wando abu ne wanda ke da hadisai masu yawa kuma Allah ya alkawarin azaba ga mutumin da ke taka tufafinsa kaga ko abin da ke da azaba akan shi babban al'amari ne izgili game da riko da sunnar manzon Allah hakika ba ɗabi'a ce ta musulmi ba kun ji bayanin nan kuma shi yasa muka koro sunayen littafai na tafsiri don a gane cewa ba fahimtar yau ba ce duk littafin tafsirin da ka bude zaka gani izgili da addinin Allah sababi ne na ridda kuma komi kankantar aiki a idonka mutukar wannan aikin sunna ce ta manzon Allah a dalilin wannan aiki mutum yana iya ridda Allah shi kare mu saboda haka musulmi ya guji kyamatar sunnar manzon Allah musamman fada da ita wannan sunna ko da zuciyarka kai baka sha'awar barin gemu to bar al'amarin a ranka tunda imani daraja daraja ce inji annabi Muhammad wani imaninsa ya fi na wani akwai wanda imaninsa ragagge ne za ka samu wasu sunnonin bai gamsu da su ba ba a cewa ka yi laifi amma inda laifin yake shine a wayi gari ka fara faɗa da wannan sunnar na annabi muhammad to nan ne hadari yake da girma allah shi kare mu sai na karshe karatun da ya gabata ka yi bayani akan cewa durkusawa ko menene ran kwafawa menene rankwafawa domin gaisuwa haramun ne malam rankwafawa da na ga sanatoci na yi to idan muka ce haramun ne sai ka ayyana wani mutum yana aiki sannan ka nuna cewa shi yake haram wannan ba daidai bane idan ka ce wannan abu haramun ne duk wanda ya aikata shi yayi haramun waye amma ba daidai bane mutum ya ayyana wani mutum ya ce shi yayi kaga daga wannan lokaci za mu fara sawa mutane kyaman karatu Allah shi sa mun gani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim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 kaga an ciro daraba ne daga abbarbu saboda haka abbarbu yana zama ismul masdar masdar shi yasa ya kawo shi da yake cewa sifatul masdar ya taho ne a siffa masdar yana magana akan kallazi khabu dinnan ah, kal khawdu ladhi khabu kal khawdu kaga al khawdu sifatul masdar alladhi khabu kenan Allah yana cewa kun yi shishigi yadda kafiran da suka yi shishigi fa yakunu al aidu mahzufan yana zama lamirin da ke komawa kansa an shafe fi kaulihi inda Allah kama fi kaulihi kamar misali ne da aya da take suratu yasin inda Allah yake cewa mimma amilat aidina wa huwa katirun fashin fil luga irin wannan yana da yawa a bayyane cikin luga na larabci wa tani fuska ta biyu da ake fassara wannan kallabi khabu yace innahu sifatul fa'il yana matsayin sifatul fa'il ba sifatul masdar ba wato kalfariki kun yi shishigi kamar yadda bangaren can na kafiran farko suka yi shishigi awul salafu ko ko yadda wancan nau'in mutanen farko suka yi shishigi awul jil ko ko yadda wancan zamani na farko allazi khabuhu suka yi shishigi ma addini kama da za a ce kallabi na khabu yana tafiya duk da ma'ana guda wa jama'a subhanahu bainal istimta'i bil khalaq Allah ya haɗa abubuwa guda biyu game da siffa ta munafikai na farko istimta'u bil khalaq sun mori rabonsu na duniya munafiki yana da wahala ka samu yana neman lahira duk iya kokarinsa shine ya samu duniya sannan na biyu wa bainal khawdi shi shige da addini shekul islam ya ce li'anna fasadar dini barna da ke zuwa a addini yana zuwa ta hanyoyi guda biyu ne imma an yaqa bil i'tiqad al batil ko dai barnan nan a samu ya auku ne saboda aƙida ta ƙarya wa takallum ko kantar da wannan aƙida magana a kanta aw ya fil amali ko ko a samu barnar da ya shiga addini barnan da ya shiga addini ta shigo ne dalilin wani aiki bi khilafil i'tiqadil haqq wanda ya saba ma aqidar gaskiya ko dai a dalilin aƙida ta ƙarya karantar da aƙidan ƙarya barna ya shiga addini ko kuma a dalilin aiki mara kyau wanda ya saba ma aƙidar gaskiya barna ya shiga addini ta hanyoyi guda biyu din nan wal awwal yace na farko huwal bid'a shine bid'a aqidar ƙarya ita ce bid'a wa nahwiha da makamancinta wa sani na biyu fiskul a'mal yanda aiki ke zama barna ga addini shine aiki irin na fasikanci gobe idan ana fasadi ta wajen ayyuka wannan fasadin yakan shafi addini wal awwal na farko min jihati shubuhati yana zuwa ne ta kamar bid'a kenan barnar da take shiga addini a dalilin aqida mara kyau tana zuwa ne a ƙarƙashin ashubuhati rikita rikita na addini domin akasari wanda ke bid'a zaka samu yana da wata hujja da ya dogara da ita amma hujjar kuma ba ta gaskiya ba wannan ita ake kira shubha wasani na biyu yadda aiki yake shigar da barna cikin addini min jihati shahawati yana zuwa ne ta sashin sha'awa na zuciya kaga abubuwa biyu kenan suke zama dalilin barna cikin addini ko dai a samu aƙida mara kyau ta zama sababin shigan barna wato cikin addini ko kuma a samu sha'awa ta zuciya miyagun ɗabi'u su zama dalilin shigan barna cikin addini waɗannan abubuwa guda biyu yace bari haza kana salaf yaqulun wannan dalilin yasa malaman farko suke cewa ihdaru min minan nasi sinfaini ku kiyaye mutane biyu ku kiyaye nau'i biyu cikin mutane ku yi hattara da su na farko sahiba hawa tana hu hawahu wanda ke bin son zuciya zuciyarsa ta zama fitina gare shi ka kiyaye shi idan aka tabbatar da wannan malami yana bin son zuciya to kai hatara da shi a dalilin barna na shiga addini na biyu wa sahibu duniya da mutumin da ke da dukiya a duniya ku, amma duniyarsa ta makantar da shi dama barnat ba ta wuce hanyoyi guda biyu yadda shekul islam ya faɗa ko dai ta aqida mara kyau barna ya shiga addini ko kuwa ta mummunan aiki sai ya bada misali da bidi'a. bid'a tana shigowa ne a ƙarƙashin shubuha miyagun malamai waɗanda ke bin son zuciya suna shigar da barna cikin addini na biyu shine mutumin da ke da dukiya amma kuma a duniya ta makantar da shi wannan magana tana ƙarƙashin hadisai da dama malaman farko da suke yin ta suna yin ta ne karkashin fahimtar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masu yawa kamar misali hadisin Abu Barzat aslami annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ma akhsha alaikum shahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum abinda nake ji muku tsoro guda biyu ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana cikin al-musnad eh, na eh, imam Ahmad wa tabrani fi ma'ajimihi salasa hadisin ya inganta yana sahihu targhib wa tarhib hadisi na 52 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ji muku tsoron abubuwa guda biyu na farko shahawatul ghayyi fi butunikum wa furujikum sha'awa na ɓata wanda ke zuwa muku imma a cikinku ku ko kuma al'auran ko dai sha'awan ta shafi ciki ko kuma ta shafi al'aura ina ji muku tsoron wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mudillatil hawa ina ji muku tsoron son zuciya wanda ke sa ɗan adam ya ɓace waɗannan abubuwa guda biyu su ne akasarin abin da ke kai musulmai wuta a ranar tashin kiyama shi yasa manzon Allah ke ce masahabbai wanda ya lamunta zai tsare min bakinsa da al'auransa ni kuwa ina masa lamuni zai shiga aljanna domin babu abin da ke hana musulmi shiga aljanna banda abubuwa biyu baki da farji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma akhsha alaikum shahawatil gayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa guda biyu sha'awa ta a ci wani abu ko ko sha'awa ta a yi zina sannan na biyu ina ji muku tsoron son zuciya don haka ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana mai tsawo akan wannan aya ta suratul tauba da waɗannan hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ciro ilimin da ke cikinsu a littafinsa idakatul lahafan min masa'id shaitan mujallar na biyu shafi na 162 yace alfitnatu nau'an fitina iri biyu ce fitina iri biyu ce na farko shubuhatin wa shahawatin yadda shekul islam ya faɗa a nan yace wal awwal min jihati shubuhati wa thani min jihati shahawati haka nan ibnu qayyim al jawziyya shi ma ya faɗa a cikin